أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma iya aiko mana da sakonin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text a kan lambar waya sufuri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp a kan sifiri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sanu marjalemo babban malami a tsangaren zaren shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana na fidar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akan kallon الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إن وما سو كلمه دسورة لما أولا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato abubuwan da suke faruwa a yau a cikin al'ummarmu musamman al'ummarmu ta arewa irin abubuwan da suke ta ƙara ƙaruwa kullum ake ta jin su na kashe-kashe da sace-sacen mutane da hare-hare ake ta kaiwa da abubuwa da da suke na tashin hankali da ake gani da zubar da jini da malalar da shi da ake ta yi a ko'ina da rasa wato samun nutsuwa da kwanciyar hankali ga mutane da tattalin arziki da ke ta ce baya mutane suke ta rayuwa cikin wani hali na kunci duka waɗanda abubuwa ne da ubangiji su subhanahu wata'ala kan jarrabi bayansa ba don kome ba don ya ƙara jawo hankalinsu a kan wasu abubuwa da suke faruwa a cikinsu wanda ya kamata su yi ƙoƙarin gyara su domin su ga rayuwa mai kyau ubangiji su subhanahu wata'ala ya yi wa mumini alkawarin cewa zai masa zai ba shi rayuwa wacce take rayuwa ce mai kyau mai daɗi amma da sharaɗin ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala ya aiki na ƙwarai ya tsaya kan tafarkinsa ya zanto mai gaskiya mai amana to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa alkawarin cewa zai yi masa kyakkyawar rayuwa falanuhi yannahu hayatan tayyibatan zan masa ba shi rayuwa rayuwa mai kyau wani alkawari na ubangiji alkawari ne ba zai tashi ba matukar dai mutane sun tsaya kan tafarki na ubangiji hatta harkar tattalin arziki da gyaruwarsa da ubangiji subhanahu wataala ya alakanta shi da kyakkyawar alaka da bawa zai da ubangijinsa wala an ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ce da a ce mutanen garuruwa za su yi imani su yi ƙawa da sai mu buɗe musu albarkatai na sama da ƙasa a ce wani an أهل الكتاب ولو أن أهل ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لكي جاء أهل الكتاب الشهداء ذا سقيدا وكنجه كنشان التوراة والإنجيل سنة لتفند الله يباسو Allah subhanahu wata'ala ce da aka rumi fauƙihim wa min tahti arjulihim da sun ci amfanin wato da sun ci arziki ta saman su da ta ƙasan kafafuwansu to duk wanda yana gwada maka cewa ubangiji wani wataala sunnarsa sunarsa kauniya ga musulmi ta sha bamban da sunarsa kauniya ga waɗanda ba musulmi ba akwai sunna kauniya sunna kauniya ilahiya da waɗanda suke ba musulmi ba ubangiji wani wataala yakan iya buɗe musu arzuka arziki ko ina a falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim ba kulli shai. sai da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ce sai muka buɗe musu kofofin komai saboda ka duniyar ta ta zuwa musu ta inda ba sa zato amma kuma wannan ta lalace ta ubangiji sanda ya tashi da su abin ba zai kyau ba fatahna alaihim ba kulli shay ta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai sai sun yi ta farin ciki da irin abin da aka ba su sai mu kama su kwatsam ba to ba tsammani sai ka gansu ga su tsiya tsiya sun rasa duk abin da suke takama da shi a baya amma shi mumini shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sharɗanta masa cewa in yayi imani ya yi aiki na kwarai to zai ga kyakkyawar zai ga kyakkyawar sakamako zai ga rayuwa mai kyau ah, Allah subhanahu wata'ala yana cewa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla ala cewa astaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa ga Allah yumatti'ukum mata'an hasanan to zai jiyar da zai jiyar da ku jiyarwa mai kyau jiyar da ku daɗi daɗi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa lokaci da yake ƙayyadajje shi ne lokacin da Allah ya yanka muku za ku a bayan ƙasa sannan wa ita kullu zai fadlin fazla duk wani mai falala wato duk wani wanda ya kyautata kuma a lahira ubangiji ya bashi sakamakon aikin da ya yi kyawa saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya sunna ta mumini ko ta mumini ba irin ta ce sunnar da ta sa ta kafirai ba don haka ka dubi wato kafirai ka ga cewa ai su ga suna suna kafirci suna kaza suna kaza amma kuma Allah ya ba su jin daɗin duniya ubangiji ya yi wannan saboda ta hikimar tasa da ya ga dama ya ba su ya gaggauto musu da jin daɗin su a nan tun a duniya shi ko mumini ubangiji subhanahu wataala yakan zarrabe shi da wadannan abubuwa don su zama masa wa'azi su sa shi ya tashi ya koma ga Allah subhanahu wataala ya gyara ya gyara lahirarsa ya gyara rayuwarsa ya gyara alakarsa da ubangiji abubuwan da yake yi marasa kyau ya daina abubuwan da ya bari masu kyau ya dawo ya kama yin su wannan shine hikimar da Allah wata ala ya sa za ka yau rayuwar da muka tsinci kanmu a kan a cikinta musamman a yankunan mu na arewa har ta kai bankin duniya yanzu yana cewa kaso 87 na talauci duk yana arewa da cewa wannan akwai mubalaga a ciki akwai zuzutawa to amma dai alakala akwai talaucin ba kaɗan ba akwai wahalhalun suna nan da yawa birjik ana cikinsa sannan kuma ga tashe-tashen hankula da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya ko don wannan rashin zaman lafiya din sai da aka tarwatsa garuruwa suka tashi daga aiki mutane suka zama 'yan gudun hijira dole talauci ya yawa an raba mutane da gonakinsu da sana'o'insu dole su dawo su zama masu bara masu maula sai an taimaka musu in tashi dole a lissafa su cikin waɗanda suke talaka wannan ko wannan kaɗai ya isa ya sa wato red ɗin talaucin na arewa ya yawaita abinda muke gani yanzu tashe-tashen hankula da yadda aka raba mutane dubanni da mahallinsu ba wai babu shi a kudu sauraka kuma mu arewa ga mu da yawan al'umma yawan al'umma mutana ta fi yawan al'umma da take kudu haka duk waɗannan abubuwa da suka faru dole ne rai wato ma'auni na talauci da yake arewa ya ƙara yin sama ko da kuwa ba zai ba lalle ya kai wannan wannan abin da suka ambata ba amma dai idan sama ya yi yana sama da ko ina saboda mu muke da irin waɗannan abubuwa to wani abubuwa ne da za su sa mutane a matsayin su na ɗaiɗaiku sashi sake lissafi sannan a matsayin hukumomi sashi sake lissafi shugabanni na addini shugabanni na gargajiya kowanne rukuni na al'umma sashi sake lissafi su gyara alaƙa su da ubangiji subhanahu wata'ala su sani cewa akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda ko su kadai sun isa ubangiji subhanahu wata'ala ya talauta rayuwar al'umma amma da Allah subhanahu wata'ala mai haƙuri ne yana da haƙuri innahu kana ghafuran hali inna kana haliman ghafura Allah ya tabbata mai haƙuri ne mai gafara ba hakurin haƙurin ubangiji ba abubuwan da ake yi na laifuffuka na fitsara na cin zarafin addini na maganganu waɗanda suke sun yi muni kwarai da gaske in ba dan haƙurinsa ba da abin da zamu gani watakila sai ya fi wannan da muke gani a yanzu ashe dole in ana son gyara ba wai kawai magana ce ta wato gwamnatoci kawai ta kokarin a yi ta tunanin yanzu a kafa ko wani abu na tsaro ko wani abu ba wani kawai wannan ba an ce ba da muhimmanci ba amma kuma ba wai shi ne zai kawo mana gyara ma abin da zai kawo mana gyara mu a matsayin mu yankin arewa ko an ko an so yanki ne wanda yake nan ne musulmi suka yi dandazo ka ita ne yankin musulmi a Najeriya ko da ko da ba musulmi ba to amma karfin gudanar da wannan yanki a hannun musulmi yake yau in Najeriya a ce za ta rabu biyu to dole ne yankin arewa zai zama yanki ne na musulmi da haka kudin ba wai ba musulmi ba akwai musulmi a kudu amma kuma waɗanda ba musulmi su kuma su suka mamaye komai da haka dole hukuncin musulunci dole shi za a ba mu wannan yanki namu na arewa dole shugabannin mu su yarda cewa su musulmi ne kuma dole wannan addinin musulunci din yana nan kansu matukar dai sun yadda su musulmi na su an su sunan musulunci za su yi sallah azumin ramadan ya zo za su yi za a sun tafi umara sun tafi hajji suna fidda zakka da sauran kunce-kunce musulunci dole wannan ka'ida ta musulunci ta hau kansu kuma dole ne su saurari abinda Allah subhanahu ta'ala yake gaya musu a matsayin su na musulmi dole ne su tashi su yi waɗannan gyare-gyare a tashi a karfafa batun al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar abubuwa da aka san an bari wanda su ne abubuwan da ya kamata a ce musulmi suna aikatawa ai kokarin dawo da su abubuwan da aka san ana aikatawa wanda an san cewa musulunci bai yarda da su bai amince da su ba a yi kokarin a yaƙe su a yi kokarin a ga cewa an karanta da samuwarsu a cikin al'umma ya san zai wahala a ce an samu wata al'umma da ba a saban Allah wannan ba a taɓa samu ba kuma ba za a samu ba tunda har ba a same su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shine lokacin da yake kowanne tsarki da nagarta da haske a tarihin kafuwar duniya amma an samu ko a lokacin ana samu masu laifi a samu wannan yayi zina a samu wancan yayi sata ko ta yi sata a samu wannan yayi ƙarya ko yayi wani abu ana samun wannan to amma dai kuma an tsaya wajen a ga cewa an yaƙi irin abubuwa irin wannan to in har aka tsaya wajen ganin an gyara abubuwa da aka san sun ɓaci to shi kuma ubangiji subhanahu wataala zai kawo mana zaman lafiya zai ba mu kwanciyar hankali zai ba mu kuma arzikin da muke bukata don abin da kuke so ubangiji ya muku alkawari kuma Allah ba ya saba alkawari saboda babban gyara shine mu gyara alakar mu da Allah subhanahu wataala in dai ba wannan muka yi ba to fa kada mu zaci cewa akwai wata hanya da za mu bi ko ta siyasa ko ta nuna ƙarfi ko ta mecece da za mu iya dawo da kanmu abin da muka rasa ba za mu iya dawo da kanmu tsaro ba mutuƙar dai ba mu koma mu riƙe Allah subhanahu wataala ba za mu iya dawo da kanmu tattalin arziki yayi kyau ba a cikin al'umma al'umma ta rayu cikin ni'ima matuƙar dai ba mu dawo mun gyara abin da yake tsakaninmu da Allah ba tarbiyya ta lalace iyaye su suke promoting din lalacewa ƴaƴansu su suke taimaka ƴaƴansu wajen su ga sun lalace yaro ko yarinya ga sun za su fito suna abubuwa na banza da wofi to amma ga iyayensu su suke daure musu gindi ko ma wasu su rika alfahari da abin da ƴaƴan nasu suka yi na rashin na rashin kyautawa na rashin tarbiyya na fitsara kuma wannan shine masomin gina al'umma wanda take marasa kan gado wacce ba za ta san muhimmancin abin da take rayuwa a ciki ba sai yasa tun kafuwar duniya Allah subhanahu wataala ya nuna cewa akan wannan tsarin ya tafiyar da ita kada ka dubi cewa ko kafirai sun yi kaza sun yi kaza su Allah bai musu mu sai mu zai mana na ko zai muku saboda kun yarda da shi kun yarda da tsarin da ya kawo muku kun yarda za ku bi shi amma kuma kuka butulce wa wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya muku to in tashi jarraba ku zai jarrabe ku da abin da zai faɗakar da ku ku tashi ku gane don ku fahimci cewa kun saki layi don ku dawo kan hanya kuma ubangiji ya dawo muku da abin da kuka rasa fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya dawo mana da zaman lafiya a kasashen mu da kuma yankunan mu ubangiji subhanahu wataala ya ba mu arziki mai amfani mai albarka amin kuma amin <clears throat> Allah ya saka alkhairi tambayar ta farko a ta zo daga wanda ke cewa assalamu alaikum ya ce malam shugaba ne yake jagorantar al'umma akan addini to amma duk abin da aka yi masa nan da nan sai ya yi fushi shi ne ke cewa shin za a iya cire shi saboda wannan dalili daga wannan shugabancin eh, mutum yana fushi fushi kawai ba sa a cire mutum mutuƙar daidai zanto yana mai gaskiya ne mai amana ne kasance yana fushi fushi ba shi ne idan fushin nan zai yi zai yi rashin gaskiya zai yi rashin amana zai cuci wanda bai kamata ya cuta ba to wannan shine za za a ce za a cire shi in ana da ikon da za a iya cire shi shi ma in an san cire shi din zai kawo wata barna sai ya haƙuri da shi har Allah subhanahu ta'ala ya kawo ƙarshen sa amma kawai fushi kawai fushi shi kadai ya zanto mutum ne yana fushi amma kuma an san shi da gaskiya an san shi da amana ba a san shi da zalunci ba a san shi da cin dukiyar al'umma ba amma dai yana da fushi yanzu nan zai zaggaya maka maganganu na bacin rai da sauransu amma kuma ba zai sa a je a kama mutum ba a je a je daure shi ko a dake shi ko saboda ya fushi wannan sai a haƙuri da wannan kuma a san yaya za a zauna da shi don mutumin da ka san yaya yake to sai ka san kuma ya za ka mu'amalance shi wani take cewa matar da take cikin al'adar sai kuma janaba ta same ta shin za ta yi wanka ne a lokacin ko kuwa sai lokacin da ta yi tsarki gaba ɗaya za ta haɗa za ta bari sai lokacin da ta gama al'adar ta sai ta yi wanka daya ya ishe ta wanka ne na ɗauke babban kari da da al'ada da janaba dukkan su babban kari ne saka a wanka daya ya ishe su ta niyyar ɗauke wannan karin da yake cikin ta na janaba da na al'ada a lokaci ɗaya ta yi wanka ɗaya ya wadata ba kowane sai ta yi masa ba tana yin niyya biyu amma kuma za ta wanka ɗaya isa sai sai sani jibrin shi kuma yake cewa shin sabai nawa ne sai na abubakar ya fanshe su a matsayin bayi kuma yan tasu to ba ba ba wata kiriddiga wacce take ta ƙarshe an sani dai cewa a tarihi sai na abubakar ya yanta sabai da dama wanda ya same su ana cikin su wahala cikin wasu ce bakwai akwai waɗanda aka ambaci sunansu akwai waɗanda ma ba a san su ba akwai irin su amir ibn fuhaira irin su bilal a irin su mahaifiyarsa hamama irin su zinnira da wata da ake kira umma ubais da wata baiwa ta wata kabila kabila banu amr duk waɗannan sai na abubakar ya yanta su a lokacin da ya samu ana yi musu azaba saboda musuluncinsu so babu dai wata ƙididdiga jiya. amma wasu kamar ibn ishaq ya ambaci bakwai a mutum bakwai da wata annadiya sama mace ce da wata yar'uwa ita annahdiya din duka ya fanshe su daga wajen iyayen gidajensu kuma ya yanta su. Abdullahi ke cewa shin ya halatta mace ta sanya kayan maza yayin da ake yin wani wasan kwaikwayo kamar wasan tashi da ke da suna mera da daudu a makaranta da ake yi ya ce domin nuna yadda zamantakewar miji da mata suke ya ce kuma bugu da kari ma wasan tashen na yara mata ne ba halatta mace don a sunan wasa ta sa kayan maza abinda aka haramta shi an haramta shi sa'un cikin wasa za a yi ko cikin gaske duk ɗaya ne ba baya halatta namiji ya sa kayan mace da sunan wasa yake yi ko ta sa kayan namiji da sunan tana wasa wannan duk haramun ne wasa ba zai halatta haram ba zamantar abin wasa ne ba zai halatta haram ba abin da aka ce haram ne to ba zai zo ce wasa ne a ce kada kada ka rungumi mace ba matarka ba ba yar uwarka ba kada ka taba ta kada ka shafa ta ce to ai wasa ne wani wasa ba zai halatta maka abin da Allah ya riga haramta maka ba saboda duk abinda da aka ce haramun ne to kada kalmar wasa ta ɗauka cewa wannan abin zai zai zai mai da abin ya zama halal in ya yi a ce ya wasa ne saboda ka yi zanto in ma ta kama ya yi zina ya ce ai duk wasa ne ai duk wasa ne wannan ba zai haram ba za ta zama halal ba ka giya ko ya sha da gaske ce wasa ne to yadda aka haramta giya aka haramta zina aka haramta sata to haka da aka haramta mace ta sa kayan namiji ko mace ba maganar nan wasa ne nan ba wasa ba ne in ka halatta wannan a wasa to sauran haramun fasu za ka halatta su a wasa dole ba za ka ce ka halatta a shagiya ba a wasa to bai babbancin haramcin wani da wani haramci don haram haram ne to sai isa umar imawa yake cewa idan allah malami ne hukuncin mutumin da yake da alkur'ani sama da daya a gidansa shin sai ya karanta kowane daga cikinsu a ba ba lalle kur'ani duk abin da yake ciki ɗaya ne abinda yake cikin babban bugu da karamin bugu da bugun gida da bugun waje duk abu ɗaya ne ba bambanci saboda in ya karanta nan kamar ya karanta abin da yake da nan kamar ya karanta wannan ba sharadi ba ne da ce bai kana da alƙur'ani a jirgin sama gida sai dai ka buɗe wannan ka buɗe wannan da mun kamar ɗaya zai fushi ba ka karanta sai ka ce wani abu daban-daban dukkan su maganar Allah ce abu ɗaya ne ɗaya ne a ciki to sai shi kuma sabi musa gumi da ke cewa malam da allah wani irin jan hankali za a yi game da matan da suke aure ba su kammala idda ba a tunanin su sun gama kamar wacce aka suke ta tana shayarwa kuma wacce ba ta al'ada har sai ta yayi idan ta yi wata uku sai ta ce ta gama ya ce idan ta samu miji kuma sai ta yi aure ya ce abin ya yi yawa musamman a bangaren su daga jihar jigawa wannan duk matar da take shayarwa al'ada ta tsaya to za ta haƙura har sai al'ada ta dawo sannan za ta yi idda ba za ta shiga cikin waɗanda suka zanto ba ta yin al'ada ba kwata-kwata saboda ɗanƙanta ko saboda tsufa wato shekaru ko saboda wata cutar da ta same su ta sa al'adar ta dakata ba su shiga cikin wannan ba sauraka ita wannan mace ce tana cikin bangaren mata masu al'ada waɗanda idda su za su ne da al'ada ba da watanni ba sauraka in har ta kuskure ko aka gaya mata tana iya yi ka ta yi aure bayan wata uku da sakinta ta yi shayarwa take ta yi aure bayan wata uku to wani auren bai ɗauru ba ba aure ta yi ba a dole ne a raba wannan auren da zarar sun sani to su sani cewa aurensu ya zo ƙarshe in har an yi rashin sa'a har abin ya kai ga ta yi ciki ko ta haihu to wannan ɗansa ne yana nan a ɗansa amma auren dai dole aure ya zo ƙarshe dole a dace shi sauraka in akwai wace mace da ta san ta yi aure da irin wannan iddar to sabbata cewa bata gama idda ba ta yi aure sauraka aurenta ba aure ba ne in allah ya sa sun samu ya'ya to ya'yan ya'yansa ne ba za a ce musu ya'yan shegu ba ko a ce ubansu ba ubansu ne na gaskiya ba a ubansu ne kuma in ya mutu za su ci gadansa ya'yansu ne ya'yansu ne amma wannan auren dole ne ta yanke shi ta je ta yi iddar na farko sannan ta zo ta yi iddar na biyu wannan da ta aura in a bisa rashin sani suka yi wannan auren su suna iya dawowa su sake yin aure in kuma a bisa a suna sani ganganci ne shi mijin ya sani ko ita ta sani amma da ka suka yi wannan auren to a dokar sayyidina umar hukuncin sayyidina umar har abara tsakanin su da su aure da cewa sayyidina ali yana ganin ba laifi su kuma yin aure ta hanyar da ta dace amma dai wannan aure wajibi ne bisa ittifaƙin malamai ba wai wani ra'ayi daban ba kowace mazhaba ta duniya ta amince da cewa wannan aure ba aure ba ne ba ka dole ne su raba wannan aure ta sake idda ta gama iddar ta yi iddar na farko sannan kuma ta yi na biyu to suna da cewa wato daga nura uba baba yake cewa shan ya hukuncin wanda yake sallah bai sanya satara ba sannan kuma mai hukuncin wanda ya wuce ta gabansa a sanya sutura ga inda mutum yake tsammanin za a gitta masa wajibi ne sannan wanda ya sa sutura wani ya zo gitta ta gabansa to yana da wajibi ne ya kare shi idan ya gitta bisa shammata wata shammaci shi ya gitta to yana da laifi haka shi ma wanda ya zo ya sami mutum yana sallah wajibi ne guje gitta masa sallah kawai ya sastara ko bai sastara ba ba zai ce aitin da bai sastara ba ni bara in gitta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa law ya'lamu al-mar bayna yaday musalli ma za alaihi la la la la da a ce wanda zai wuce ta gaban mai sallah ya san zanibin da zai dauka da ya gwammace tsaya arba'in malamai suka ce ko dai yana nufin kwana arba'in ko yana nufin wata arba'in ko shekara arba'in duk zai iya ɗauka duk zai iya dauka amma yarwa da sai arba'in na kharifa wato shekara arba'in da sai ya fi masa akan ya wuce ta gabansa a nan ba a ce sai wanda ya sa sutura ba almusalli aka ce haka in an samu sakaci ta bangaren shi mai sallah bai sa sutura ba wanda ya waje ba in ya san cewa guri ne da ake giggitawa ya sa sutura to kai baya halatta ka zo ka ce tunda bai sa sutura ba wala in wuce sai ka dakata ko ka koma nesa da shi ta yadda in ka wuce ta gabansa zai zama ba matsala abinda ake nufi ka wuce ta inda yake sujjada mai sutura yana sa sallah yana sa sutura tsakaninsa da inda da inda zai bai fi mamar roshat ba bai fi gudun da akwai ta wuce ba to inda ga iya wannan gudun tsakanin gudun gurin sa da inda sutura take idan mutum ya wuce a nan to shine ya wuce ta gaban mai sallah amma in za akwai tazara akwai tazara tsakaninsa to wanda dan ya wuce ba a cewa ya wuce ta gaban ta mai sallah to sai tambaya ta biyu mai kama da wannan shi mai ke cewa wanda yake bin liman sallah to ba liman ya idar da sallah shi kuma da idar ba shin menene sakararsa kuma ya hukuncin wanda zai wuce din a wannan lokacin to a nan ne wanda zai wuce zai dakata shi lokacin da ya shiga sallah sitirar liman ita ce sitirarsa lokacin da ya tashi cikowa ba a cewa ya tashi ko sallah kuma ya tafi neman sutura sau da haka an san cewa babu maganar shi a lokacin ta masa neman sutura suturar liman dama ita ce suturarsa to in ya tashi zai cika shi sallah kai da ba ka gama sallah da sai ka jira ko ka samu wani guri da kauci ka kauci ta gabansa in kauci ta gabansa kai ne mai laifi shi yana iya hana ka amma in ka nuna karfin ka kauce ko ka shambace shi kauce to wannan kai kai laifi amma shi ba za a ce sai ya nemo sutura a daidai wannan lokacin ya sake ya sake abin sai umar isa muhammad ya ke cewa malami ne hukuncin wanda ya yi azumin kafara alhali a lokacin yana wasa da sallah a hakan kuma kafararsa ta yi ko kuwa dai sai ya sake kafararsa ta yi wasa da sallah ba zai fitar da shi daga musulunci ba amma dai yana nan mai laifi ne babba laifinsa kuma yana nan sai ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya wata istighfari da neman afuwar ubangiji subhanahu wata'ala ita kuma kafara ta kafara ta tayi na'am sai wannan tambaya kuma daga Shu'aib Mudi yake cewa assalamu alaikum yace tambayar sai tace game da karatun mamu a bayan liman a lokacin sallar azhar da al'asr shin idan mamu ya karanta fatiha ya halatta ya dora da wata sura a sallar da a karatun rakoyi biyu ko na ƙarshe ba na farko ah? almuhim da karanta sura bayan karatun fatiha mutum na iya yi sawa'un a rakowi biyu na farko ko a rakowi biyu na ƙarshe ah, abinda ah, ake faɗa shine idan ya taƙaita akan fatiha kawai a rakowi biyu na ƙarshe ya yi amma dan da zai karanta wasu ayoyi bayan karanta sura din ma bayan karanta fatiha ba ba zama ba zama laifi don sunna ta zo da wannan to sai murtala abdi yake cewa mene hukuncin sakin aure wanda ba a rubuta a takarda ba kawai an furta da baki ne in eh, sharaɗi ba sharadi bane shi duk saki sai a rubuta shi a takarda ana rubuta a takarda ne dan eh, zama shaida idan akwai eh, takaddama amma ba wai sharaɗinsa ba sharaɗinsa shine abin da mutum zai furta da niyyar saki ga matarsa ce na sake ki shi kenan ta sako sawa'un ya ba ta takardar ko bai ba ta takardar ba dama ina ba ta takardar ne don kada daga baya ko ya zo ce shi bai yi sakin ba to sai shi kuma ne ta malami ne ingancin kisar majnun laila majnun laila tafai wani tarihi sun kawo shi ah, siyar alamin nubala ya kashi abin nan wafayatul ayan na ibn khillikan ya kawo shi a cikin abin ɗinsa akhbarul almarzuban wani wanda yake ba da labaru duka a shu'ara na ibn kutaiba tafai da yawa sun ambace shi cewa majnun laila sunan shi qais ibn mulawih al'amiri kabilar abin banu amir ibn sasa a jahiliya da suka rayu lokacin ya so yar baffansa sun tashi sun suna ƙanana suna kiwon dabbobi ya so ta to yana cikin al'adun su cewa duk wanda yake son wace da aure in ya yi mata yabo a waƙe yabon ya shiga bakin jama'a suna karanta shi to wannan ba za a bashi aure ta ba to shi sai ya yi wannan tashbib da ita wannan laila din yana yin haka shi kenan sai aka ce ba za a shi laila bintu mahdi sunan baban mahdi ibn ka'ab sai aka ce ba za su bashi ba eh, ubanta babbansa ne to aka nemi dai sa baki manya su saka roƙa masa aka ce ai ba zai ba har mata zai kai aure aka yi mata wani auren to shi kuma daga nan ya samu ya taɓa to ce ƙarya ne ba a yi ba wasu ce an yi sakas akwai labarurrukan sa gashi nan da waƙe-waƙensa da yawa so ba wani abu bane da tabbatar da yin sa ko rashin yin sa zai zama yana da wani tasiri ga addinin mutum ko sa ko sai wani abu ne da ake ba da labarinsa sai sa ga malamai duk suna rubuta eh, labarin labarinsa sai alamin nubala na zahabi ya kawo ƙistarsa a cikin abin to sai wannan Ahmad Shaki cewa shin ya tabbata daga sunna yayin kiran sallah wajen cewa Allahu akbar Allahu akbar a faɗi Allahu akbar kadai sau biyu a wajen faɗin farko ko na ƙarshe na shi da kira tarbe yana daga cikin nau'ukan kiran sallah da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ta har sau hudu a farko ko a ƙarshe to sai sakon fatima take cewa malam ta je wasu malaman suna raunata hadisin karanta falaki da nasu bayan tsarar falla shi ne take neman karin bayani babu wani hujja ku laurana na hadisin amir ibn ukubata ibn amir yana cikin sunan abida wa sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan imam ahmad hadisi ne tabbatacce wanda ce assalamu alaikum tambayar sai ce menene hukuncin mutumin da ya rubuta takardar saki ga matarsa amma kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa kafin ya bata ita kuma bata sani ba sai da aka zo ana haɗa takardunsa a ɗakinsa bayan wajen wata biyu da rasuwarsa sannan aka gani lokacin matar kuma tana cikin takaba da mamacin kuma wasu suka ce su nuna matar wasu kuma suka ce a'a to malam wayya hukuncin yake sako daga awwal a tagadar tambarawa ba ba za a yi mata hukuncin saki da wannan takardar ba wato samun rubutu wani ya rubuta ya saki matarsa ba tare da ya gaya mata ba ba tare da ya sanar da wasu ba cewa ya saki ta kawai rubutu aka samu wannan kaɗai ba zai tabbata da ta saku ba tana yi wa ya yi niyyar sakin ta ko ma ya sake ta ɗin amma kuma daga baya ya gaya ya dawo da matarsa ci gaba da zama da har ya dawo suna ciki ci gaba da zaman mu'amala na aure tana nan matarsa saboda ka ba a san menene ya jawo wannan rubutun ba me meye kuma yasa da wannan rubutun saboda ka bayar su wasa ba za a masa hukunci da da saki ba abin da yake zahiri da mutu suna tare ganin wata takarda ba a san san da ma rubuta ta ba ba san da ya sa rubuta ta ba ba san bayan ya rubuta ta ba kuma ya ci gaba da mu'amala da matarsa domin ko saki ya yi ya rubuta ya sake ta ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ta matsayin matarsa ta dawo a matarsa za ka tso binciko takardar wannan duk da zai sa su zama ta tashi daga matarsa bai ta zama ba matarsa ba tana nan matarsa za ta ci gaba da yi masa kaba kuma za ta ci gadansa ta masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin fasiyo rahama ne daga gidan rediyo da talabijin na rahma kuma muna tare da shi malamin mu a doktor shi muhammad sani manjaro babban malamin ya tsangar nazarin shira da musulunci da jami'ar baro da ke nan kano da yake amsa waɗannan tambayoyi naku kuma kuna damar aiko mana da sakonnin tambayoyin ku kamar yadda muke bayyana hanyoyin aiko da sakonnin shirin namu zai dora nan gaba kaɗan ku da mu ki baka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fuskin rahma inda muke tare da shi malaminmu a doktor shek muhammad salman jalimu babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake amsa tambayin da kuke aiko kuma kuna damar aiko da na kusa kwanne tambayoyin ta cikin wannan shiri to tambayar mu ta gaba ta zo daga ado turaki askira yake cewa malam hanya ce ta biyo da shi ta makabarta zai wuce ya ce ko zai iya yin addu'a mai ziyara makabarta amma kuma yana kan abin hawansa? na zai iya yi ba wai sharaɗi ne sai ya fito daga gidansa da musamman da niyyar yin ziyara sannan take ziyara ba ko da wucewa ya zo yi ya zai makabarta yana iya tsayawa masa addu'a kuma yana da ladan wanda ya ziyarci makabarta ko akan abin hawansa ko a ƙasa ba wai sharaɗin addu'ar sai an sauka ba haka ko yana kan abin hawan sai ya tsaya masa musu addu'ar da ake yi mata shi kenan ya yi ziyarar kabari kuma yana ladan wannan ziyarar to sai sakon da ya zo daga ummi muhammad take cewa tambayar ta ita ce suna tafasa ganyen magarya kuma suna kama ruwa da shi ma'ana tsarki kenan sai to menene hukuncin yin tsarki da ruwan da ya so ya kala babu komai eh, tsarki gawa kusa gawa abin nan kawar da najasa akwai tsarki wanda yake kamar irin su alwala su wanka da sauransu akwai kuma tsarkin da kawar da najasa ne ka kawar da najasa don abin da zai kawar da wannan najasa kenan yana iya zama matsayin tsarki shi yasa ake ake tsarki da da hoge ake da tawul abin toilet paper da sauransu so dan ta dan ruwan ya canza inda har ya kawar da ita ainihin najasa shi kenan ya yi sai sakon haruna hamza daga new york yake cewa shin zai iya yin sadaka da dabba domin mamaci ya samu lada to wata sadaka da za ka yi mamaci da sauran da dabba ce da abinci ne da kuɗi ne da za ka bayar da wani abu sadaka da sunan allah ya kai ladan da mamaci ya yi wani kuma adam bin usman yake cewa idan liman ya ce sami allahu liman hamida masu wato mamu kuma wato mu zai fara faɗin haka ne shi ma ko kuwa kai tsaye zai ce rabbana wa lakal hamdu ne a kai tsaye daga wannan kuma wani ne fi inganci sabani ne malamai wasu suna ganin ina ce sabi allahu liman amida sai kai ka ce rabbana wa lakal hamdu ya zo a hadisi idan qala al-imam sami allah fa qulu rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu wasu da yawa daga cikin malamai suna ganin haka ya kamata mamu ya ce shi sami allahu liman hamida wani na liman ne ba sai ya ce rabbana wa lakal hamdu shi kuma ya mamu ce rabbana wa lakal hamdu shi ne nashi ba sai ya ce sami allahu liman hamida wannan shi ne a malikiya da wasu daga cikin mazhabobi amma daga cikin mazhabobi kamar shafi'iyya suna ganin liman zai hada duka biyun mamu ma zai hada duka biyun wato liman ya ce sami allahu liman hamida zai ce rabbana lakal hamdu shi ma mamu zai ce sami Allahu liman hamdu ya ce rabbana wa lakal hamd wannan ra'ayi ne na mazhabar shafi'iyya wasu ma daga cikin malamai wanda ba na shafi'iyya ba sun goyi bayan wannan ra'ayi shine ra'ayin Imam Suyuti a cikin yayin littafi su yayin risala sunanta dafu tashni fi mas'alati tasmiya wato a ciki ya faɗi wasu misali guda tara ne hanyoyi guda tara don ya tabbatar da cewa mamu zai iya faɗar sami Allahu liman hamida da ce rabbana lakal hamd wancan hadisi da yace idza qala al-imam idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamd wannan ba shi zai hana mamu ba shi zai hana liman ya faɗa ba ba shi zai hana mamu ya faɗa ba wato kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qala al-imam idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wal dhalin fa qulu amin shi fa qulu amin wannan ba shi ke hana mamu liman ya ce shi ma amin ba domin ma har ya zo cewa kada ku riga liman na wasu faɗar amin cewa ku faɗi amin tare da faɗarsa ko ba bayan faɗarsa ko tare da faɗarsa saura ka kaga ashe wannan ana faɗar lokacin da limamu ne zai faɗi rabbana da hamd ba wai ana faɗar cewa ba zai faɗi sami Allahu liman hamidahu ma'ana kada ya riga ya zanto yana tafiya tare da liman ya zanto suna yin abubuwa tare ya zanto shi yana yin nashi a bayansa kuma ka matsala ce wata ke tana da dalilai da yawa daga ciki faɗar annabi sallo kamar aiki min musalli suka ce wannan ya kunshi ya kunshi mutum daya ya kunshi mamu ya kunshi liman sallo kamar a cikin usalli ba wai ana nufin kawai liman ba ko ana nufin mutum ɗaya ana nufin liman ya yi sallah yadda annabi yake sallah mamu ya yi sallah yadda annabi yake sallah mutum ɗaya ya yi sallah yadda annabi yake sallah yadda annabi kuma yake sallah yana faɗa duka biyu sau da aka so ma za su yi kamar yadda yake yi ma'ana za su faɗa duka biyu wannan ra'ayin shi ya fi ya fi rinjaye a wajena sau aka liman abin da mamu zai ce ne allahu liman hamida da faɗi kuma rabbana rabbana wa lakal hamd kamar da shi ma mamu shi ma liman in ya ce sami Allahu liman hamida zai ce rabbana lakal hamd to sai sakon daga giya da yake cewa yana son karin bayani dangane da hukunci da malamai a makaranta suke yi yace shi malamin makaranta zai iya kin hukunci ga ɗalibi idan ya gamsu cewa lallai ɗalibin bai aikata laifi da gangan ba ko da kuwa yana cikin hukunci ne ga sauran ɗaliban wahai ko tun da ba za ka hukunta wanda kasancewa bai aiki ba mai laifi ba ana hukunta wanda aka tabbatar da ya yi laifi ne wanda aka tabbatar da ya yi laifi ba sai a fitar da shi daga cikin hukunci wanda kuma shi ne adalci malami a makaranta yana koyar da yara ne ba kawai karatun da yake koya musu kan allo ba a hatta ta fuskar mu'amalarsa koya musu wani darasi yake so idan yaro ya fahimci cewa akwai wani abu sunan shi adalci ko wanne a bashi haƙƙinsa wani darasi ne ya bashi shi ma'anan nan gaba in Allah zai kai shi wani guri da zai iya zai zanto hukunci yana a hannunsa to zai hukunta mai laifi ba zai hukunta mara laifi ba saboda akan haka shi ma aka tarbiyance shi bayan ya fahimci cewa kudin gora ake yi haka in aka zo wanda ya laifi da wanda bai laifi da za a haɗa su a yi hukunci iri ɗaya ya taso da wannan tarbiyar to ba mamaki shi ma yadda duk ya zo cikin wani yanayi ya ce zai iya ɗabbaka wannan hukunci so wannan daidai ne kuma ya shehu kama da yanayi na tarbiyya sai tambayarsa ta biyu ke cewa ya mutum zai idan ya tuna cewar ana bin sa bashi kuma ba yadda zai iya samu mai kayan sana ya biya shi sannan kuma yake cewa sannan mutum zai iya siyan kayan amfani a masallaci da niyyar biyan wannan bashin da ya mance da shi idan mutum yana bin ka bashi baka san inda yake ba san inda magadansa suke ba za ka yi masa sadaka da shi don musulmi ne ba yi sadaka da niyyar Allah wani wata'ala ya kai masa ladan na abin da ka ke bin ka bashi idan ya zanto bayan ka yi sadaka kuma sai ka ga mutumin to dole ka mai masa da kudinsa dole ka mai masa kusa wannan kuma sadaka sai ta zama takaci ba zai yi wudan ka yi sadaka da shi ka zan shi ka ce ainihin sadaka da kudin ka wasu ya haƙura a sadaka ce da ka yi a tunanin cewa babu ba za ku haɗu ba kuma wajen yin sadaka ɗin duk wani abin da za ka yi ya zanto ya amfanar da wani shi ne sadaka ko ka ba wani ko ka sayi wani abin da za ka ajiye inda za a amfana kamar yadda ke magana su ajiyewa wani abu a masallaci sai ma da kai masallaci ko kai wani abu da masallata su amfana da shi duk wani babu babu kuma in yi haka yayi yayi abu mai kyau malalai da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu da wannan ne muka shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar wasu fi takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sufuri da kuma sakon whatsapp akan sufuri bakwai sufuri. uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahama a yahoo.com da kuma shafinmu na fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sanu marijalemo babban malami a tsangar nazarin shirya da addinin musulunci da jami'ar bayar da kano kano inda ko da yake samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da hassan da na kasance tare da ku nake cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته